الحمد لله رب العالمين أمر بالصلاة والاستعانة بها وجعلها عمود الدين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حث على إقامة الصلاة في كتابه المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله عظم الإسلام شأن الصلاة ورفع ذكرها وأعلى مكانها فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أيها المؤمنون الصلاة أم العبادات وأفضل الطاعات ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على تأديتها في أوقاتها قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وكانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم عباد الله الصلاة أفضل الأعمال فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لوقتها والصلاة نهر من الطهارة والمغفرة كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والصلاة حفظ وأمان للعبد في الدنيا كما روى جندب ابن جنادة ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله أخرجه مسلم والصلاة عهد من الله بدخول الجنة في الآخرة فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عاد أن يدخله الجنة أخرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر صححه الألباني عباد الله إن الصلاة نور كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهي أمان من النار فقد قال صلى الله عليه وسلم لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أخرجه مسلم ويعني بذلك صلاتي الفجر والعصر والصلاة عباد الله أمان من الكفر والشرك فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أيها المؤمنون إن الصلاة في الجماعة من سنن الهدى فعن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيغسل الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخرجه مسلم فحافظ عليها جيدا أيها المسلم بشروطها وأركانها وواجباتها وإياك أن تكون من المسلمين المزيفين الذين يتسمون بالإسلام ولا يطبقون أحكامه أو أو تكون من الذين يصلون وقتا ويدعون أوقاتا فإن هذه ليست من صفات المسلم الحق بل إن من صفات المسلم الحق الاستسلام لله والانقياد له وطاعته بكل ما يأمر به ومن ذلك أداء هذه الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها واستجيبوا لأمر ربكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فإقامة الصلاة علامة الإيمان والتعاون بالصلاه علامة الضلال والخسران بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 amma ba ya ku bayan Allah hudubar mu ta yau juma'a tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1441 wanda ya zo daidai da shida ga watan disamba shekara ta 2019 ta yi magana ne dangane da matsayi da muhimmanci da falala da sallah take da shi ya ku musulmi sallah ita ce sanyin idon masoyin Allah kuma ita ce farin cikinsu a lokacinta da suke haɗuwa da ubangijinsu suke kuma ganawa da shi suke samun kusanci zuwa gare shi salloli ne guda biyar a kowane wuni da safiya wayanda Allah ta wa ta'ala ya wajabta ma muminai su duk wanda ya yi su ya ba su haƙƙinsu yana da alkawari daga Allah zai samu aljanna wanda ya wasa da su kuma ya fita daga wannan alkawari na Allah sallah ita ce sifa ta farko ta masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabul arab raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sallah ita ke rabin musulmi da wanda ba musulmi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce abin da ya raba musulmi da kafirci da shirka shine yin sallah annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya roki Allah ya zama mai tsaye da sallah shi da zuri'arsa yace rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati sallah ita ce dalilin haduwa da manzon Allah ko da mutum ya samu aljanna ba ka samun kusanci da manzo Allah sai kana yawan sallah sauban bawa ne yantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya nuna damuwa manzo Allah ya ce me yake damun ka yace na sani ko mun tafi aljanna yana da wahala in kai matsayinka don haka ba zan samu kusanci da kai ba manzo Allah yace a'a ka yawaita sujuda ba wata sujuda da zakai sai Allah dauka darajar ka da ita ya sauke maka wani zunubi da ita mana da wannan ne za ka samu kusanci da ni a ranar alkiyama rabi'a ibn ka'ab al-aslami shi ma ya kasance yana kwana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokutan tafiya aka wayi gari wata rana sai ya zo manzo Allah da shantalinsa domin yayi kama ruwa yayi alwala sai manzo Allah ya farin ciki da yadda ya tsara masa sai ya ce roƙe ni abin da kake so ya ce in haka ne manzo Allah ina son kusanci da kai a aljanna zala ce kana da wata bukata da wannan yace ba ni da ita ita kadai ce bukata da nake da ita manzo Allah ce to ka taimaka min ga kanka da yawan yin sujuda sallah tana jawo addu'ar mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zauna a wurin sallah yana jiran sallah mala'iku suna yi masa addu'a suna ta ya Allah ka ji kansa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yafi laifinsa manzo Allah yake matukar bai cuta ma wani a wurin nan da yake zaune ba matukar kuma bai hadasi ba ma'ana bai warware alwalarsa ba sallah tana karkare zunubai kamar yadda hadisi ya zo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ba ku son in gwada muku abinda Allah yake karkare zunubai da shi ya daukaki darajoji da shi suka ce manzo Allah muna son mu sani sai ce to kai alwala wuraren da ba a so kamar lokacin sanyi mutum ya shi isar da ruwa zuwa ga kafafunsa da hannayensa da ma fuskarsa mazalace da kuma zambiya da tattaki zuwa masallaci sannan da jiran sallah bayan sallah wannan shi ne ribadi wannan shi ne ribadi wannan shine ribadi a hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta sallolin nan guda biyar da korama ya zamo kamar akwai wani wurin wanka a kofar gidan ɗaya daga cikinku ko ma a cikin gidansa wanda kullum zai shiga ya wanka sau biyar da sabulu ya fito tsabal-tsabal manzo ce wanda yake haka a kullum wuni sai ya wanka sau biyar za a ga wani datti a jikinsa aka ce babu manzo Allah ce shi shine misalin sallolin nan guda biyar da muke saboda zunubanmu da suke karkarewa hadisi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin sallah da sallah cikin biyar din nan tsakanin jib'a da jib'a a sati tsakanin ramadan zuwa ramadan to waɗanda zurbai abin karkarewa ne idan an nisanci kaba'irai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ibn mas'ud an tambaye shi duk ayyuka na neman kusanci da Allah wani ya fi falala sai ke sallah a lokacinta aka ce sai ne kuma yace biyayya ga iyaye aka ce sai ne kuma yace jihadi saboda Allah ya kuma yin Allah babu wani wata ibada wadda Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani kamar sallah Allah ya faɗe ta fiye da duk sauran ibadu ya faɗe ta ita kaɗai ya faɗe ta tare da imani ya faɗe ta tare da haƙuri ya faɗe ta tare da zakka ya faɗe ta tare da yanka Allah ya buɗe ayyukan alkhairi da ita kuma ya rufe da ita game da lati kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون التي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون باك شقاء إذن الفردوس ما ترد لزلت السلامة ya ku bayan Allah daga cikin abin da ke bayyana muhimmanci da girman matsayin da sallah take da shi shine cewa dukkan ibadu gaba ɗaya Allah ya wajabta su ne ta hanyar wahayi mana aiko dan sako Jibril alaihi salatu wassalam domin miya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma banda sallah sallah kan sai da Allah ta'ala ya aiko masa gayyata ya tafi da kansa zuwa sama ta daya ta biyu har zuwa ta bakwai ya tsallaka zuwa sidratul muntaha aka dakatar da Jibril da biya kuri matsayinsa manzo Allah ya tattaki zuwa wurin al'arshin Ubangiji kuma ya yi magana da ubangiji sannan ne ubangiji ya wajabta masa yin sallah ga bayansa aka faranta su guda hamsin amma aka sassauka mana su suka dawo guda biyar kowace guda tana da ladar goma ma'ana kamar muna sallah hamsin ne kowane wuni da kwana sallah ita ce wasiki na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma al'ummar a lokacin da manzo Allah yake cikin zazzaɓi. na ƙarshe a lokacin da gumi yake karyo masa yana ganin mala'ikan mutuwa abin da ya rinka faɗa shi ne as-salata amma malakat aimanukum as-salata amma malakat aimanukum sai da muryar manzo Allah ta shaƙe sai da ya kai ma ana jin maganarsa daga nesa tun ana jin maganarsa daga nesa ya kai ma ko an zo kusa ba a ji wannan su ne kalmomi na ƙarshe da ya ma al'umma wasu ci da su sannan ci ilar rafiq al'a'la Ilan rafiƙil a'ala ilan rafiƙil a'ala sannan Allah ya karɓi rayuwarsa sallah ita kaɗai ce ibadar da uzuri ba ya kayar da ita uzuri guda ne yake hana sallah shi ne rashin tsarki ga mace ta zama cikin yanayi na haila ko yanayi na biki amma ba wani uzuri da yake kawar da sallah in kana gida ka yi sallah in kana matafi ka yi sallah in kana lafiya ka yi sallah in ana cin aminci a yi sallah in ana yaƙi a yi sallah in ma ciwo ya kai ba ba ka iya juyawa a nan kwanci inda kake dole ne ka yi sallah ba wanda ake ɗauke ba sallah matuƙar yana cikin hayyacinsa yana cikin hankalinsa sallah ita kaɗai ce ibadar da Allah ɗauke sarki ya umarci musayin ‘ya'yan mai tun ba a ɗora masu alƙalari har ma kuma aka ce idan su kai shekara goma ba su iya yin sallah ba su yi sallah ba to mu taɓa lafiyar jikinsu a kan idan aka zo alƙiyama sallah ita ce farkon abin da za a fara mana hisabi a kansa imamu tirmidhi da nasa'i sun roito hadisi daga Horai, ibnu qabisa wanda yake na zo madina sai na yi addu'a na ce ya Allah ka haɗa ni da wani mutumin kirki ka ba da abokin zama na kwarai ya ce sai Allah ya haɗa ne da abu huraira da muka zauna da sai na abu huraira sai na sai mashi ya aba huraira na roƙi Allah ya haɗa ni da abokin kirki kuma kai Allah ya haɗa ni da kai karantar da ni wani abu da ka karanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu huraira yake na ji manzon Allah yana cewa abu na farko da za a fara yi wa ba hisabinsa ranar alkiyama shine sallah idan ta yi kyau duk sauran ayyukansa za a yi za a yi okayin ɗinsu za su wuce idan ba ta yi kyau ba to ya shiga uku ya yi hasara ya ku bayan Allah daga ce abin da yake nuna mana girman sallah shine cewa dukkan annabawan ubangiji da ya aiko to sallah na cikin ibadun da suke neman kusanci da ita zuwa gare shi annabi yunus alayhi salatu wassalam lokacin da kifi ya haɗe shi a cikin cikin kifi sallaye da Allah ta'ala ce falaula annahu kana kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun ibnu abbas yake tashi ya tsaye sallah a lokacin da yake cikin cikin kifi har Allah ya da shi zaka annabawa gaba ɗaya Allah ya musu wahayi su yi sallah su bada zakka Allah ta'ala ya kira annabawansa ya yabe su da yin sallah ya ce ka ambaci Ismail a cikin littafi domin mai gaskiya ne in yi alkawari kuma annabi ne manzo kuma yana umarnin iyalansa da sallah da zakka kuma yardaje ne wurin Allah a lokacin na annabi Ibrahim ya bar ɗansa Ismail da matarsa Hajar a Makka abinda yake rabbana inni أكنت من ذريتي بواد غير ذي inda عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله نابر آيانا نابر ذريئة أنا domin su sallah lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gana da Allah abubuwa guda biyu ne Allah ta'ala yake masa fa'budni wa aqimi salata li dhikri ka bauta kuma ka tsaya da sallah domin bato a gare ni muka lura a tarihin annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam lokacin da wa'azinsa ya ishe su mushrikai abinda suka ce masa ya shu'aibu asalatuka ta'muruka an nasruka ma abudu a bauna? yanzu wannan sallar da kake ita ce take sa ka ce dole sai mun bar da ya mu muke yi wanda ya nuna kenan annabi shu'aibu yana cikin masu sallah lokacin da annabi dawud alaihi salatu wassalam ya samu tuntube Allah ta'ala ya ce wa zanna dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu dhalik da ya fata waye kuskure nan take ya gano yayi ba daidai ba ya roki Allah gafara kuma ya surmuya yana sujuda zuwa ga Allah madaukakin sarki a lokacin da Allah ya ce a yi wa zakariya bushara zai samu da bayan ya tsufa Allah ce fanadatu almala'ikatu wa huwa yusalli fil mihrab ko da mala'iku suka zo yana sallah a masallaci saboda haka babu wata ibada wadda ta kai matsayi da girma wanda sallah take da shi a musulunci ya ku bayan Allah sallah ita ce kariya ga bawa daga miyagun abubuwa na duniya daga shaidanun mutane da shaidanun aljannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar asuba ya shiga cikin alƙawarin Allah kada ɗayan ku ya yarda Allah ya neme shi da wani abu cikin sa, ma'ana idan kai sallar asuba tare da jama'a to Allah ya baka alƙawarin kariya a wannan rana sallah tana jawo arziki kamar yadda Allah ya ce ka umarci iyalanka da sallah ka yi haƙuri a kanta ba mu neman wani arziki da gare ka muke baka arziki kuma ƙarshen ƙwarai na ga masu tsoron Allah da sallah ake auna imanin mutum da ita ake gane in na kirki ne ko ba na kirki ne ba abul haisam ya zo rin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa kana da mai hidima kana da yaro yace ba ni da shi manzala ce to idan an kawo mana bayi ka zo mu baka sai aka kawo manzo Allah wasu bayi guda biyu sai manzo Allah ke zaɓi guda daga cikin su sai ce manzo Allah ka zaɓa mini sai ce al-mustasharu mu'tamin wanda duk aka shawarta an bashi amana to tunda ka bani amana zaɓi wannan saboda ni manzo Allah ce inni ra'aytuhu yusalli na ga yana sallah da haka na kirki ne na kwarai ne sannan yake masa wasauti bihi ma'rufan kai kuma ka kula da shi da ya je gida sai ya gaya matarsa manzo Allah ya bani bawa kuma ya ce in kula da shi sai ta ce to ina ganin da manzo Allah ya ce ka kula da shi ba kulawar da ta kai ka yanta shi sai ya ta shi sai ya zo kuma ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ba wani annabi da Allah zai aiko sai ya haɗa shi da mashawarta iri biyu na kwarai da mugu ba wani shugaba da Allah zai nada sai ya hada shi da mashawarta iri biyu mai fada mai gaskiya da mai mishi mugunta manzo Allah ce to duk wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya hada shi da mashawarta na kirki ma'ana matan nan tasa da ta shawarce shi abinda ta yi nan abin kwarai ne ta faɗa masa kyautata ma bawon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya ku bayan Allah idan muka yi nazari dangane da magabata za mu ga cewa babban hutunsu shi ne a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya bilal arihna biha bilal ka hutar da mu da yin sallah ma'ana ka ta da sallah mu huta mu yi sallah mu ji hutu a zukatanmu mu Mu kuma yau kamar wani muna ta ai maza a gama ya huta saboda shi ba ya samun hutu a cikin sallah lokacin da ciwon ajali ya kama manzon Allah na Aisha ta yi ma Abdullahi bin Utba bayani ce da farkawarsa abin da ya ce a sallan nan mutane sun yi sallah aka ce a'a suna nan suna jiran ka ce ku kawo mini kwatar ne in yi wanka ko in yi alwala kafin ya yi wanka sai su ma ya sake kama shi mazala Allah farfuta ya ce a sallan nan mutane sun yi sallah aka ce a'a suna nan suna jiran ya manzo Allah ya sake ce a kawo masa kwatar ya yi wanka sai da aka yi haka har sau uku manzu Allah ya hakikan sai ba zai iya yin wanka ba zai yin sallah ba da ne ce muru ababakar fa li salli bin a aje a gaya ma abubakar yin mutane sallah da aka gaya ma abubakar shi kuma saboda halin damuwa da halin da manzu Allah yake ciki sai ce umar ya yi sallah umar ya ce ba zan iya ba da ƙarshe manzu Allah eh, abubakar ya ba da sallah ko manzu Allah ya samu sauƙi ya fito ya leko fuskarsa tana walƙiya kace wata ne ɗan daren goma sha hudu sabai suka yi murna suka rika tafi sai da abubakar baya waiwaye in yana sallah amma da ya ji abin ya yawa sai ya waiga ya ga manzo Allah an ɗauko shi tsakanin mutane biyu za a kawo shi masallaci don ya gwada ma mutane muhimmancin sallah da haka aka zo aka zaunar da shi sai da na abubakar ya rinka jiyar da mutane muryarsa ita ce sallah ta ƙarshe da ya ba mutane a lokacin da sayyidina Umar yake sallar asuba sallar ta ƙarshe a duniya wadda bai kammala ta ba a wannan lokaci da majusi Abu Lulu'a wanda ya haɗa kai da wani Kirista da wani bai hude. musallas ya zo da wuka ya keta sahu sahu ya soka masai dina Umar ita a cikinsa. sai dina Umar bai kai ƙasa ba sai da ya jawo Abdurrahman ibn auku saboda muhimmancin sallah ya tura shi gaba ya ƙarasa mutane sallah ya faɗi cikin jini aka ɗauke shi a some aka kai shi gida sai na umar ba a san sadda zai farfado ba wani ya ce musu in kuna son ya farka ku yi maganar sallah sai suka rinka cewa Asala Asala. sai ku aka ga yana murmujewa yana na'am Asala. na'am Asala. la hazza fil islam liman taraka as-salah babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah sannan ce mutane su yi sallah aka ce su yi sallah sannan yasa aka masa ruwa ya alwala haka nan jini da kwarara ga jikinsa ya yi sallah sannan ya wasici sannan ya ce ga garin ku magabata idan suna sallah ba sukan waiwai al'amuran duniya sukan fuskanci al'ibla da zuciyarsu da gangar jikinsu halibnul hussein زين العابدين رضي الله عنه أن يكون براينا تكين جدا أنا هي وطا هي وطا أكا كاو توكي أكا كشي وطر قبات لينا فينا صلى الله عليه وسلم سكتي يا أخي هكا يتي أشغلتني عنها النار الأخرى وطا هرا تتحنى مني انجوانا بهكا babban abin da ake bukata ga sallah shine irin abin da hatim al yake cewa Ya ce idan lokacin sallah ya yi kusa nikan yi alwala da wuri nikan zo inda nake so in yi sallah in zauna sai na samu natsuwa sannan in tashi in yi sallah Ya ce sai in sanya ka'aba tana gabana in ɗauka tiraɗi yana gefen damana, yana gaban idona aljanna tana dama na wuta tana haguna ga mala'ikan mutuwa ina kallonsa yake sai in ɗauka wannan ita ce sallah ta ƙarshe da zan yi sannan ya shiga tsakanin tsoro da kwaɗayi ina tsoron wuta ina tsaunar aljanna sannan in da sallah kuma idan na ƙare yake sai in shiga damuwa ina roƙon Allah ina istighfari ban sani ba Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ya ku bayan Allah sallah tana da ladubba daga cikin ladubban sallah mutum ya yi ta cikin lokaci kada ya zan sanda kaga dama kake sallah Allah ya sa ya ce inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta Allah ya sa mata lokuta da kansu abu na biyu idan za ka fuskanci sallah kai ta kana mai jin wanda kake ganawa da shi na ko tabbata ko da surukinka ne ko malaminka ko abokin babanka ko mai gidanka kake ganawa da shi a kotar nutsuwa ta musamman da ke shiga tsakanin duk da yanayin maganar kama ya bambanta ka wanda ka je yana sallah yana ta gaugawa yana uzuri bai san a gaban waye ke ba daga cikin dubban sallah mu kyautata kama Allah ta'ala ya ce ya bani adam na zinatakum inda kulli masjid ko a gidanka za ka yi sallah karka yi sallah da kayan bacci sallah ado ake mata sallah shiri ake mata banda wanke gabbai suturan ma da za ka sa ka yi sallah ko a masallacin unguwar ko a ba cikin gidanka ya ka kamata ta zamo sutura ce ta ganawa da Allah daga cikin dubban sallah duk abin da an bukata ka kare shi sannan ka zo sallah kar ka zo sallah kana littafe littafe an ga wani a masallaci sai da ya kai ta hiya ta ƙarshe shi ɗaya masa wani wahayi sai sa hannu aljihu ya ɗauko receipt yana bi yana lissafi yana ganin cinikin da ya kasuwa ɗagu an ƙware shi za ka yanzu nan ne zai duba Daga wannan shi ɗaya riga ya gama wasa da hankalin da don haka dai annabi sana suke cewa ba a sallah in an kawo abinci ba a sallah idan hadasi ya matsi mutu fitsari ya matse ka bayan gida ya matse ka kana jin yunwa ga abinci kusa fara karewa da su tukuna sannan kai sallah daga cikin ladubban sallah kada ka yi waiwaye kada ka kawar da hankali kada ka yi dariya kada ka yi wasa da tufa kada ka bari wani abin daukar hankali ya dame ka babu abin daukar hankali yau kama hankali kafin ka shigo masallaci ka san wurin wanda za kana na tabbata a cikin muna ganawa da masu mulki ko dai a hamshe hankalin, din ko a tilasta ka sashi talent ko ka sashi fly amma dai ba za ka zo yana motsi amma yau a matsalatanmu haka muke na na shata ta ce na tambayi manzo Allah game da waiwaye a cikin sallah ya ce sata ce shi ɗaya yake daga cikin sallah mutu daga cikin ladubban sallah idan kana sallah ka riƙa duban inda kake sujuda kada ka ɗaga kai sama kada ka riƙa dubin dama kada ka rika dubin hagu sannan ka rika nazari da tunanin ayoyin da kake karantawa ko da baka san ma'anar qur'ani ba duk kalmomin na qur'ani kana jin dadin su inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ko baka san ma'ana ba bibi karatu kake yi ko liman ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai yi sallah a rubuta masa goma cikin ɗari nata ko ashirin cikin ɗari nata ko talatin cikin ɗari nata har yake wasu ana rubuta musu hamsin cikin ɗari wannan ya nuna duk taron nan namu kowa ladarsa daban a sallar da muke kafaɗa da kafaɗa kuke amma tsakanin sallar kada ta ɗan uwanka kamar tsakanin sama da ƙasa ya samu matsayi da daraja a wurinta ya zan janar kana nan kurtu baka je ko ko'ina ba saboda ni saboda ya ce ka natsuwa da bai da hankali a cikin sallah daga cikin ladubban sallah shi ne a kan abin da ake yi a cikin ta komi yana da wuri yanzu a karanci siffarta akwai littafi su kutu siffarta salatin nabi sallah da su siffar sallar annabi daga kabbar harama zuwa sallama kamar an dauko ma da kyamara mu karanta wannan littafin a masallatanmu mu bibiya abin da manzo Allah yake yi sannan idan mun gama mu tsaya mu yi zikiri wani jira ɗaya yake a gama sallah dama waya tana nan tana motsi ta ji ya tashi bakin kowa da gudu wake magana baka ma san wanda ya kira ka ba amma ka bar wanda ya halitta ka kuma shi ne kake gana da shi idan dama ta samu ana son jiran sallah zuwa sallah kamar tsakanin magrib da isha da jiran bayan asuba kadin gama sallar asuba zuwa fitowar rana da ta sannan daga cikin ladubban sallah idan ta samu ana so mutum ya rika nafil fili kafin da bayan sallah raka hudu kafin azhar raka biyu bayan azhar raka hudu kafin la'asar raka biyu kai kafin la'asar raka biyu bayan magariba raka biyu bayan isha'i raka biyu kafin sallah asuba duk wanda ya tsare waɗannan sallolin guda goma sha biyu har kawai guda goma sha biyu ba abin da ke hana shiga aljanna in ba mutuwa bayan Allah ya san. ya ku bayan Allah wajibi ne mu karantar da 'ya'yanmu yadda ake sallah mu karantar da matayenmu Allah ya kawo dama a yanzu na akwai makarantu in ba ka da lokacin zaunar da iyalinka kana da damar da za ka kai su sai karatu kada girman ka ya hana mu kai su wuraren da za su koyi ibada ya ku bayan Allah gina masallatai wuraren sallah da kyautata su da inganta su da wuraren karantar da yadda ake sallah yana daga cikin manyan manyan abubuwan da ake samu kusanci da su zuwa ga ubangiji annabi sallallahu alaihi cewa duk wanda ya gina ma Allah masallaci ko da daidai da rabin kurege ne saboda karanci Allah zai gina masa gida a cikin aljanna yana da kyau mai wasici da karantar da sallah a syllabus namu na makarantu duk da yake an nisantar da IRS a makarantu da dama a yanzu wajibin mahukunta ne da waɗanda lamarin ya shafa su yi su tabbatar da cewa ana karantar da yaranmu ibada babu fa abin da ke hana ta'addanci kamar sallah Allah ta'ala ce inna salata tana an fasha'i wal wani ya zo ya kai kokin wani ga manzon Allah ya ce wani yana sallah amma da safe yana sata manzon Allah ce wannan abin da ka faɗa zai hana shi sadaka in dai mutum zai yi sallah yau da gobe babu shakka sallah za ta hana shi yin ta'adi da abin da bai dace ba ya kai dattijo wanda ya kai shekaru bai koyi sallah ba ko bai iya kyautata sallah ba to ka sani baka makara ba wajibi ne ka tashi tsaye ka koya wanda ya makara shine wanda bai fara ba ka je masallaci unguwarku ko ka je ga malamin unguwarku ko ka samu wani bawan Allah da zai zauna ya koya maka sallah abu ne da ake iya shi cikin kankanin lokaci kamar mota ce a ba matashi cikin kwana uku kana gani ya fara tuka ta Allah kai muna muwafaka Allah ka karbi ibadan mu Allah ka tsarkake zukatan mu Allah ka yassara al'amuran mu Allah ka saukar da aminci da bukatar tattalin arziki a wannan jihar tamu da wannan kasar tamu malaman mu Allah ka daidaitar da su shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka kama hannayensu ka hana su yin abin da ba daidai ba matasan mu Allah ka inganta rayuwarsu mata mu Allah ka yi musu albarka